barista da mu da dukkan sauran yan uwa da suka taimaka ta kowace hanya Allah ya saka musu alkhairi haka kungiyar dalibai haka kungiyar yan agaji na dukkan kungiyoyin addinin musulunci da muke da su a nan Borno da dukkan taimakon da suka bayar haka maza mata kowa da irin gudunmawarsa wanda na ambaci sunansu bayan nuna su kenan ko waɗansu daban wadanda ba sai na ambaci sunansu ba tun da lokacin kulalle ne sannan ubangiji ta ala sanya wannan abu albarka tafsirin nan alal akalli a yadda aka yi shi a bana din nan ana sashi a Kano a kafofin watsa labarai guda shida Radio Freedom NTA CTV AIT Ray Power da Pyramid radio station a Kano kenan a Katsina ana sashi a kafofin watsa labarai guda uku kaga tara kenan a Kaduna ana sawa a guda biyu DITV da Radio Nagarta kaga goma sha ɗaya kenan a Bauchi akwai a NTA da kuma BRP Bauchi Radio Corporation kaga goma sha uku kenan sannan kuma NTA Jigawa da kuma gidan rediyon jihar Jigawa da ana sawa kaga sha biyar kenan sannan ana sawa a Adamawa rediyo da talabijin gaba daya sannan ana sa a waɗansu tashashen rediyo na jamhuriyar Nijar da Togo da kuma wato Ghana da kuma jamhuriyar Benin waɗannan iyakacin iyakacin wanda labari ya zo muke akwai yan uwa da suka dauki alkawalin duk ranar da aka yi karatun nan bidiyo kasar sai sun yi guda goma audio sai sun yi guda goma ko sha wanda duk za a aika da su ta hanyar direbobi a tashar Kano yan uwa direbobi da suke zirga zirga tsakanin nan zuwa Kano nan zuwa Kaduna nan zuwa ina ne sukan taimaka don su suke da kwankasa din nan Allah saka musu alkhairi kuma mutanen da suka rika daukar nauyin karatun waɗansu ma ban san su ba waɗansu sai sun yi daga gidan rediyon za a buga mu waya wanda kawai zan iya tunawa a Alhaji Muhammad Abubakar Rimi tsohon gwamnan jihar Kano tsohon minista shi yake dauka a Jigawa State gidan talabijin sakataren gwamnatin jihar Jigawa kuma a gidan rediyo a Zaitun Islamic Foundation kuma a jihar Bauchi a katsina a kaduna akwai su dattijo daga cikin dattijanmu group captain usman jibrin mai ritaya shi ya tsaya tsayin daka ya ga cewa waɗannan karatuttuka irin su yariman zazzau alhaji munir jafaru da sauransu dukkan waɗannan gaskiya ba zan iya haddace su gaba ɗaya dan waɗansu sai bayan sun yi inji labari waɗansu ma ban san su ba har yanzu kamar waɗanda suke ɗaukar nauyi a sokoto har yanzu ban ma san mutumin ba sanin shi da ilimin da haka muna da fatan ubangiji ta'ala ya biya musu ya yi musu takayya da gidan aljanna ya biya musu bukatunsu na alheri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 bisa ga kokarin da yake yi wajen cin nasarar wannan tafsiri tare da shi kai ziyara yau gidajen prison a madadin ku kuma mun ganewa idan mu ababe da dama mun samu shawarwari da dama duk wanda Allah ya sa ya je na tabbatar ya fito cikin tausayi da alhinin abubuwan da ya gani a wadannan wurare kuma zai ga cewa taimakon da mutane suka bayar gaskiya ya an bayar da shi akan mahallinsa da haka muna fatan yan uwa za su ci gaba da taimakawa tunda yanzu a wannan masallaci an kai kayan abinci da kayan sawa alal sabulun wanki sabulun wanka omo magi tufafi set daya da kowane dan kurkuku ya san wannan kowane dan kurkuku sannan daga yau za a ci gaba da dafa abincin bude baki har karshen azumi ana kai musu sannan da sallah kuma a yi musu abincin sallah mai nagarta mai inganci wanda za a kai musu duk wannan wakilcin kuɗi yan uwa da suke tare cikin masallacin nan malam abuya a matsayinsu na chief imam da shi da sauran yan uwa za su tsaya tsayin daka su ga waɗannan ayyuka sun ci nasara da izinin ubangiji da haka muna fatan duk wanda suke taimaka za su ci gaba da kawo taimako kasancewar bana nan ba shi ke nuna taimako ya tsaya ba ko waɗannan ayyuka sun tsaya ba za a ci gaba da yin su da izinin ubangiji ta Allah Allah ta kawo kowa da alkhairi sannan kuma a yau mun samu sako daga gwamnatin jihar Borno an kawo abincin buɗe baki dama sun fito da tsari na abincin buɗe baki da ake rabawa a unguwanni musamman na marasa karfi a nan masallacin ma an kawo zai kai na mutum ɗari hudu da wani abu muna fatan ubangiji ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya dawo da su akan irin wannan ayyukan alkhairi kuma Allah ya fada da su da fahimtar su kan ayyuka waɗanda suke masu mahimmanci al'ummar musulmi za su ci more su rabbana hablana lana min ladunka rahma wa hayyi lana min min amrina rashada rabbana atina min min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil